jama'a assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu musamman tashar dala fm murya zamani a sunana asma'u baby nice kamar da ku sani kuma muna ci gaba da sanar da ku cewa ku ci gaba da kasancewa da tashar dala fm murya zamani domin jin daɗaɗan shirye-shirye masu faɗakarwa ilmantarwa haɗi da nishaɗantarwa kar ku manta kuma muna nan a social media a facebook dala fm kano muna nan a youtube dala fm kano muna nan a tiktok a dala fm kano wanda bai saurari shirye-shiryen mu ba zai iya bin mu ta intanet mun gode mun gode